يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yin uwa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na umar ibn al-khattab radiyallahu anhu da ke nan cikin garin Bauchi a yau yawmul ahad ranar lahadi ashirin da uku ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara uku, wanda ya zamo daidai da hudu ga watan afirilu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihim assalam a bethlehem idan ya tabbata lissafin shekara biyu kamar yadda kowa ya sani muna nan muna daf ƙarshen suratun rahman suran da ta ƙunshi ayoyi waɗanda suke da muhimmanci suna ambaton irin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa ɗan adam da aljani kuma a ƙarshen kowace gaba daga cikin gaɓoɓin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata wajen kusan talatin da ɗaya ko sama da haka sai da Allah ta'ala ya yi kashedi ko ya yi fito na fito ko ya tsangwami aljanu da mutane dangane da ni'imomin da ya yi musu amma ba sa la'akari da su maimakon su bauta masa shi kadai sai wasu daga cikinsu suka wayi gari mushirikai maimakon su yi da'awa Allah sai waɗansu suka wayi gari kafirai maimakon su yi biyayya ga manzon Allah sai waɗansu suka kasance 'yan bidi'o'i 'yan ra'ayi shi ya sa Allah Ta wata ta'ala yake di da faɗin safa bi ayyi ala tuka ziba saboda idan mutum ya tuna nemar Allah to lalle zai yi ƙoƙari ya kiyaye dokokin Allah ko aljani ne idan ya tuna ni'imomin da Allah tabaraka Ta'ala ya yi masa shi ma wajibi ne ya tuna ko ya yi tunanin cancantan bauta wa Allah ke kadai ba tare da shirka ba kuma idan aljani yana ganin ya fi ƙarfin nan adam ko kuma aljani yana ganin ya fi ƙarfin dabbobi to akwai halittun Allah masu yawa waɗanda suka fi ƙarfinsa saboda aka yi bai yi biyayya ba waɗannan suna nan a madakata suna jiran aljanin da ya je wanda yake mai taurin kai bale kuma a ce ɗan adam ko mutum mai taurin kai idan har aljani za a kama ki a murkushe shi, ashe kaga ɗan adam idan an kama ki ko buzunsa ba za a gani ba saboda haka wannan sura tana da muhimmanci kwarai da gaske kuma a darasin wanda ya gabata mun shiga bayani dangane da irin ni'imomin da Allah tabaraka wata'ala ya yi tanadi wa bayinsa na kwarai a cikin gidan aljanna wanda mun ambaci wani bangare yadda ka san mun shiga cikin aljanna tsulun haka muke jin bayanan to saboda haka muna kyauta zaton muna cikin gidan aljanna Allah ya shigar da mu aljanna wanda yake ba za mu fita ba sai Allah ta'ala ya ci gaba da yin bayani dangane da ni'imomin da ya tattali da wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce wa liman kafa maqama rabbih jannatani sai متكئين على فرش بطائنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة إذا إذن الجنة في شجر الجنة wannan aljannan da aka ambata mana a can baya jannata ne manya-manyan aljanna guda biyu to duk waɗanda suka shiga mutaki'ina ala furushin suna kishin gide a bisa shimfiɗu kasan ko a nan kasan hausa idan kaga mutum yana kishin gide yana kwance yana kishin gide akwai bambanci tsakanin kwanciya da kishin gida eh kamar yaya ne kishin gida yaya ne kwantiya muttaki'ina muttaki'un muttaji'ina muttaji'un in aka ce muttaji'ina suna kwance ya yake nufi da kwanciyar shine mutum ya sa gefen hagunansa ko gefen damansa akan ƙasa ko akan shimfila ko kuma ya kwanta rigingine wanda ya kwanta a kife rub da ciki shi ma za a ce muddadi ina sai dai kuma rub da ciki musulunci ya hana mutum ba zai kwanta ya kifa cikinsa ba idan kaga mutum ya yi haka sai dai in yana da lalura idan yana da ciwo a bayansa to ba yadda aka iya sai ya kwanta rob da cikinsa amma in ba haka ba haramun ne shi yasa ko yara ne aka ga sun yi irin wannan kwanciya to hana su ake yi kwanciyar da musulunci ya yadda shi ne mutum ya kwanta gefen haguna ko gefen dama ko kuma mutum ya kwanta mustalkiyan wato wato ne a rigingine yana kallon sama amma lokacin da mutum ya je wajen shimfiɗansa da farko abin da ake so shine ya kaɗe wajen shimfiɗansa musamman da wandonsa da cikin wando ko cikin kwarjalle ake kaɗe wajen kwanciya saboda aka yin wani aljani ma ko wani jannau ya danne maka katifa to idan ka zo kadewa da bismillah zaka ka kaɗe shi saboda manzo Allah ya ce mutum ya kade wajen kwanciyansa da ainihin kwarjallensa cikin kwarjallensa shine abin da ake ɗaurawa to kaga kai ba ka ɗaura wannan sawa kake yi wanda yake da zariya ko kuma yake da roba to sai ka juya ta ciki sai ka kakkade wajen kwanciyarka sannan kuma sai ka yi addu'a ko bayan ka kwanta a gefen dama kana mai saka hannunka a shafin fiskanka za ka kwanta ta ɓangaren dama sawa'un kana kallon gabas ne ko yamma ne ko kudu ne ko arewa don ba a ce lalle sai ka kalli gabas ba tun da ba sallah za ka yi ba nan wajen kwanciya a gefen dama ake kwanciya ko ta ina ka kalla fa ina ma wallo fa sama wajhulla inna allaha wasi'un alim saboda haka duk inda ka fiskanta yayi to sannan kuma sai ka yi addu'a daga cikin addu'o'i inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar to kaga kwanciyan farko ta gefen dama ake yi amma idan ka gaji ko kana da lalura to kana iya komawa gefen hagun ko kuma ka kwanta rigingine amma banda rubda take haka in ka kwanta ta bangaren dama sai Allah ya kaddara kai mummunan mafarki idan ka yi mummunan mafarki maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan ka farka ka yi a'udhu lahi sau uku kana tofawa a gefenka na haguna sannan kuma ka canza makwanta ne yadda kake kwance ka canza yana iya yiwa kana kwance a gefen dama ne kai mummunan mafarki to sai ka koma gefen haguna ko kuma ka kwanta rigingine amma banda rubda tiki saboda rubda tiki annabi ya ga wani sahabi yana kwance rubda tiki shine sai annabi ya zungure ki yace wannan kwanciyan yan wuta ne saboda haka musulmi baya yi wala mutadiina kun ga mun shiga bayanin wani abu wanda ba kawo ki a ayan ba ba domin munasaba ba to mutakiina menene mutakiina shine kishin gida za a zo a yi kimfiɗi amma mutum ba zai kwanta da gefen hagu na ko dama ya kwanta ya taɓa mashin fiɗinsa ba a'a sai dai ya ɗan ɗora hannunsa ko ma kan kujera za a iya ce ina yanzu kamar yadda nake zaune a kujerar nan idan na yi haka ai kowa ya hango ne ya san ba matsala duk wanda ya ganni na yi haka ai ya san ba matsala ko ba ka bane shine ina waɗanda za su yi kishin gidan gadara ranar takin alkiyama cikin gidan aljanna waɗannan 'yan aljanna ne ba su da matsala da kowa a yanzu in ka zo ka samu ba haushe yana kwanci a ƙofar gidansa ko akan kujerarsa ya wani kishin gida ai daga ganinsa za ka ce wannan ba matsala in ya so kai sai ka fito da matsalolinka ka faɗa masa sai dai in ya gyara zama ya ce anya bawan Allah anya ai ka gani ne kawai godiya ga Allah ne kawai ko kuma alkana'a ne don akwai masu wannan tunda an ce alqanatu kanzu ko kuma khairun min algina mutum yana da wadatar zuciya wallahi yafi yana da arzikin da babu kwanciyar hankali in kana da wadatar zuciya ka riga ka yadda da abinda Allah tabaraka wa ta'ala kad qadahu laka ya hukunta gare ka to ka kubuta saboda haka yan aljanna saboda tsaban jin daɗi mutaki'ina ala furushin suna kishin gide ne a bisa shimfiɗo ba wai shimfiɗa ne guda ɗaya ba kuma damun duk gidan da ya bunƙasa kamar wanda kwanakin baya muka ambata masu manya-manyan gidajen na irin na DRA da Abuja ko da manya-manyan birane za ka samu sun yi fankama fankama abin nan faloli eh, falo-falo ko da ma 'yan ƙanana ne za ga ko ina da irin shimfiɗinsa da irin dizayin ɗinsa wannan fakwaikwaion aljanna ke yi idan ya gaji da zama a wannan falo sai ya koma wannan falo kuma mai yiwa kowane falo za ka samu akwai ac akwai fire wanda in kana bukatan wani abin zaƙi za ka samu ko akwai ƙararrawa wanda idan ka taba ka ce a kawo maka abinci kowane irin abinci ne za a yi maka oda da wannan duk ana kwaikwayon gidan aljanna ne da aljannan duniya wanda idan mutum bai bi Allah ba ba zai samu aljannan lahira ba idan kuma mutum ya bi Allah ko da aljannan duniya bai ci moriyanta ba to kaga dai ya ci nasara tunda zai samu aljannan lahira tun da ya ji Allah subhanahu wa ta'ala wa mutaki'ina za ka gansu suna kishin gide ala furushin a bisa kimfidu iri-iri ba wai lalle sai kimfidan da aka kimfida a ƙasa ba ai ko irin wannan kushin kujerun nan masu laushi wanda mutum zai zauna amma ba zai zauna ɓar yadda yake ba sai ya ɗan gwada bunƙasa daga dara da iko da iya yi ko da isa to irin wannan ne ake magana saboda duk wanda ya ganki ya san bayi da damuwa kuma waɗannan shimfiɗu na gidan aljanna bata'inuha min istabraqin abinda ke cikin cikin su wato istabraqi ne kayan ado ne akwai kwatankwacinsa sa wani lokaci a irin court ɗin da ake sawa Court din da ake sawa a zamanin yanzu zaga ko wanda yake ciki da waje cikinsa laushinsa daban wajensa ma laushinsa daban wanda ki ne sundusin wasabara wanda yake laushin cikinsa daban laushin wajensa daban amma a nan an ambaci ɗaya ɓangaren ne lil ishara zuwa ga ɗaya ɓangaren da aka ambaci istabrak an ce cikinsa istabraki ne to wajensa ba wajensa ba mamaki sundusi ne ko dibaji ina fata an gane to shi yasa aka ce bata'inuha min istabraqin cikin waɗannan kimfiɗu din na istabraqi ne ko da yake in ka dubi kowannan kafet yanzu in ka taɓa za ka ji laushinsa daban amma akwai kafet ɗin da ya fi wannan tsada musamman irin na ƙasar saudiya waɗanda suke sawa a masallatansu ko a manya-manyan gidajen manyan mutanensu wanda in kana takawa sai ka ji kamar nitsewa kake yi ina jin a gaban hausu ma ana samun irin wannan kafin ko barai da gaske wanda kana takawa sai ka ji nitsewa kake kuma nitsewa ne kawai saboda tsaban laushi ya yake yi kana wucewa kuma zai take ba sai an tare shi ba ai daga gani ka san wannan ya fi karfin talaka to idan waɗannan kafet ne za ka gansu a masallacin makka da madina ko a masallacin makka da madina shi yasa ko biya kake yi ta wani waje to ta wani waje ka taimaki addinin Allah don za ka samu sauki kwarai da gaske ko biya kake yi ta wani bangare kuma idan ka zo ka yi aikin kwarai ba za a ce ba za a karba ba Zakaninka da ubangijinka za ga wani yana farna a can gefe amma gatan da yake yi wa masallaci ko makarantar islamiyya ko gatan da yake yi wa addinin Allah ko taimakon bayin Allah kamar marayu da marasa galihu da ainihin matayen da suka rasa mazajensu ko kuma mazaje waɗanda suke da lalurori ko kuma tsofi kai sai ka ji mamaki in aka taimaka yana tsiya kaza ma sai ka ce baya yi saboda waɗannan abubuwa za su iya sassauta wa mutum ranar takin alkiyama to kaga ko da masallatai ne a nan ƙasan ya kamata ce idan za a yi kimfiɗi a sa mai lauki wanda in ka zauna ka ji kana nutsewa ba ƙauye ma sai ya sake dubawa ko da yake ta wani babi kuma kada abin ya shagalar da ke ya ɓata masa sallah akwai matsala ya sa aka ce ba a ado a zagayen masallaci saboda wani idan ya zo sallah maimakon ya natsu ya mai da hankali a cikin sallar a'a sai ga yana ta kallon wannan saboda me saboda duk masallacin filu babu irin wannan to kaga in ya zo gari dole ya zama ba kawai kawai ya rude eh to akramaka Allah sai aka ce maka ruhi ne annabi ya hana kawace masallatai da ainihin ado iri daban-daban ba tare da an kawata masallatai da karantar da addinin Allah da salloli ba to sa idan za a yi sai a yi daidai gwargwado wanda ba zai shagalar da mutane ba amma idan an tafi aljanna akwai kallo akwai abubuwa da dama wanda a nan duniya baka kai matsayin da za ka ga ko ka taɓa wannan abin ba amma a lahira za ka gani Allah kai mu lahira Allah ya shigar da mu aljanna shine muttaqina ala furushin bata'inuha min istabraqin to ga wata gatan kuma wajen aljannatain da wajen aljannatain ya'yan gidan aljannan nan guda biyu ya'yan itace kenan waɗanda muka ambace su a can baya danin suna ƙasa-ƙasa yadda ka ga dama kana iya tabawa saboda haka ko kana kwance za ka iya tsinka ko kana zaune za ka iya tsinka balle kana tsaye za ka iya tsinka mu da mun ɗauka dabinai ba za a taɓa samun yan ƙanana ba to yanzu akwai dabinan da in baka tsuguna ba ma ba za ka iya zinke su ba waɗansu sabin dabinan da ake dasa su idan baka tsuguna ba ba za ka iya zinke su ba saboda haka idan suka yi yaya sai an yi hikima in ba haka ba suna taba ƙasa za su lalace sai an musu hikima to kaga gaya nan duniya ma an samu samfil irin wannan shi yasa aka ce wajen aljannatai ni jahal almuradu wal القائد wal والمتجه mutumin da yake kwance ma idan yana son ya tsinki 'ya'yan itacen gidan aljanna ya ci yana kwance zai iya tsinka yana kwance kuma ya ci ba abin da zai faru amma kaga nan duniya in ka ce abu a kwance ba kai sa'a ba shakewa za ka yi mutuwa za ka yi ko da ce a kishin gida din nan mutum yana kurbanci yana gadara a tukuba a ainihin teburin mai shayi ai an hana yadda za ka ringa shan abu kana wani doro kana jefa nama kana wani karkatewa a a in za ka ci ka ci in za ka sha ka sha ka tashi ka tafi wannan abin da mutum zai yi samfun din abin da yan gidan aljanna za su yi za su yi ne kuma kowa ya sani ba a cin abinci a kwance domin saboda mai saboda shakewa amma da yake aljanna ne babu mutuwa ba abin da zai shake ka yasa aka ce kana kwance kana iya tsinkakaci kana zaune kana iya tsinkakaci kana tsaye kana iya tsinkakaci ya'yan itacen gidan aljanna haka Allah baraka wa ta'ala ya yi su Shi ne wajen ni da sai dai wajen ni wannan ana kiransa jinasun naqis ko kuma jinasu ishtiqaqin a cikin ilimin balaga saboda jana ‘ya'yan itace ake nufi amma sai ya zo da siga da kamanni irin na fi'ili ba alhali na'un ne jannatai ne waɗancan aljanu guda biyu aljannu guda biyu da muka ambata waliman kafa makama rabihi? jannata ne daman ko ka ce jannata ne ko jannatai ne jannatani da rufu'a jannataini da nasaba da kuma kisra shine wajanal jannataini a matsayin mudafin ilaihi danin ne jawabi na ainihin jana to kai da aka yi maka tattalin waɗannan ni'imomi a cikin gidan aljanna ga kin fiye lafiyayyu ga irin kishin gidan da za a yi na gadara da isa ga 'ya'yan itace barkatai kana kwance ma za ka iya tsinka to fabi ayi ala rabbi kuma to tukazziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ya ko aljanu da mutane kuke karyatawa me yasa ba za ku yi da'an da za ku samu wannan gidan aljanna ba Allah ya ba mu aljanna sai Allah ya ce me bi'inna qasiratun qad lam na'am wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban a ƙarƙashin wannan aya wanda ta gabata wajen aljannatai ne da malai yace sama ruhuma qaribun ilaihim mata sha'u tanawaluhu yayin itacen gidan aljanna suna dab da wanda yake da aljanna daga cikin aljanu ne ko mutane kusa muna da da jaddadawa wannan yana gwada aljanu su ma za su shiga aljanna kamar yadda aljanu aka ɗora musu nauyin su yi da'a wa Allah duk wanda ya yi da'a wa Allah yana da kyakkyawan sakamako aljanna duk wanda ya yi tawaye wa Allah yana da mummunan sakamako gidan wuta wannan aljani ne ko dan adam tunda su ne as-saqalani a as ne na ala sifatin kanu a bisa kowace irin sifa suka kasance amma dai da farko an yi bayani muttaqiina ala furushin an gwada masu kishin gida ne domin yadda suke shan iska ko kuma suke gwada jin daɗi da annashuwa to za su kasance suna kishin gida duk yadda suka gada ma za su kwanta a cikin gidan aljanna sannan kuma duk yadda suka ga dama za su yi tanawuli na ainihin abinci kama kala ta'ala wato na yayin gitacin gidan aljanna kamar yadda Allah ya ce ya ce daniya ya'yan itacen kusa-kusa suke amma kun ga anan sai aka ce wajen aljanna ta yi ni dani shi shine jana kutubuha abubuwan da ake tsinkewa abinda ake tsinka a cikin 'ya'yan itace na gidan aljanna su ne kotofuha daniyatun tana kusa-kusa amma a can wajen aljanna ta yi ne danin kaga danin wa daniya in ce danin an kawo ki siga muzakkar daniya siga mu'annar sannan waƙala a cikin kuma suratul insan mai Allah ya ce wadaniyatan alaihim zilaluha bi ma'ana zilaluha daniyatun alaihim amma sai ce wadaniyatan alaihim zilaluha mafiya yawa yakan zo ne da hal idan ana son a jawo hankalin mutane ko a yi tarkizin tunaninsu a kan abu to mafiya yawa sai a kawo shi a matsayin hal hakan nan ya sa ka ce wa daniya tana alaihim zilaluha walmuradu zilaluha daniyatun alaihim shine kaga muftada da kabar da kuma jaro saboda haka inuwoyi na gidan aljanna suna kasa yadda mutum ya ga dama haka inuwan aljanna za ta kasance gare shi kuma kowace inuwa dama can baya mana bayani zawata afnanin waɗannan rasa ɗin za su ba da inuwa kuma za su ba da yayin itace za su ba da inuwa za su ba da yayin itace saboda haka yin kana son inuwa zalla za ka samu kana son yayin itace za ka samu kana zaune ne ko kana tsaye ko kana kwance ne tana alaihim zilaluha sai aka ce wa dhullilat ta tadlila sai aka hore 'ya'yan itacen ko qutufu ya sake dawowa tazlilan horewa amma wanda ya zo yana farko-farkon sabon haddan Kur'ani ko karatun Kur'ani yakan rikice a nan wadaniyatan alaihim zilaluha duk wanda ya kalli baki na ko ya kashe kunnensa zai je yadda zan karanta wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila ai kun ji zaza din yayi yawa amma da bambanci wadaniyatan alaihim zilaluha zuwa saboda zuwa ne zilaluha ana nufin inuwan gidan aljanna zuwa dan uwan safwa shine wanda hausawa suke cewa da wasu kuma suna cewa ta alhali akwai ta din daban amma mafiya yawa hausawa sun fi kiransa da to idan yana da ɗigo idan yana da digo sai zama zuwa shine zilaluha jam'i ne na zil ina fata an gane kamar yadda wata aya ce zillan zalila zillan zalila na inuwa ne amma kuma a nan sai ce wa zullilat zullilat fi kuma zalle ɗan’uwansa uwansa da dan uwansa dal in ka masa digo ya zama dal wancan kuma zuwa ne shi yasa a rubuce wani lokaci za ga zuwa sai su sa w mai zal kuma sai su sa masa z da h saboda dal zal a nan yake abin nan wancan kuma sai ka kamar sai ka shirya sai ka nemi kuke bakinka to wannan malaman da suke koyar da tajwidi abinda suke irtikazi kaziya kai kenan kalmomi ne guda biyu masu kama da juna amma su daban-daban ne don wa zullilat wa zullilat din nan daga zallala ne zallala kuma shine horewa ko ka sa abu yayi laushi shi yasa aka kawo sa wa zullilat qutubuha tadlila horewa bi ma'ana Allah tabaraka wata'ala ya hore musu ko suna kwance ya'yan itacen gidan aljanna za su tsinka ko suna zaune ko suna tsaye ko ma yaya suke sai in kana son ka tsinki wato ya'yan gidan aljanna ya'yan itacen gidan aljanna inda ka kiga to in ka ga dama ma ka kafa kanka a ƙasa ka tsinka mun ka san idan mutum ya ce ya ƙoshi yana exercise ba haka suke yi ba sai ga mutum yana ta to ka kafa kanka ma ka kafanka yana sama ka tsinci 'ya'yan itacen gidan aljanna ba mai hana ka saboda duk yadda ka yi in kana so Allah ya hore maka shine wa zullilat ta tadlila an hore 'ya'yan itacen horewa to yana da kyau musamman waɗanda suke karantar da hadda ko suke karantar da alkur'ani idan aka zo sai a rinka bayani wa mutane sai a ce to ku duba ku gani da dan bambanci shi yasa ake cewa an za ka yi hadda ka samu musafi qur'ani guda ɗaya ka nace masa in dai ka nace ma qur'ani guda ɗaya bugu ɗaya in ka haddace duk lokacin da ka zo karantawa wani abin mamaki sai ga ana kawo maka kana gani zai yi wahala ka yi mistake amma in dai ka dauki wannan qur'ani design daban wancan design daban wancan design daban to kayan ka rudewa kamar yadda muke rudewa saboda kowa yana son ana kawo wani sabon bugu sai ce a baki alhali yana rusa masa abin da ya saba ne kuma ana son a rinka ganin kalmomin domin ka ga bambanci tsakanin su ko da kai baki daje ne da sannu da sannu za ka gane amma idan mutum ya kasa rarrabewa to ba yadda aka iya da shi sai zo kawai ya karanta ya ce wadaniyatan alaihim zilaluwa wa zullilat qutufuha tadlila amma yau da gobe insha Allah ta'ala zai gane bambanci saboda haka wannan aya ta ambata mana inuwa a cikin gidan aljanna kuma ta ambata mana 'ya'yan itace a cikin gidan aljanna ai la tamtanihu mimman tanawalaha bi ma'ana duk wanda ya dinka ko duk wanda ya kama za su shiga hannunsa baltan haɓɓo ilaihi min afsaniha za su faɗo a hannunsa daga cikin rasunan shi ne ce fabi ayi ala irabi kuma Wala walama zakar alfursha wa azamataha lokacin da Allah Ta baraka wa ta'ala ya ambaci shimfiɗi a cikin gidan aljanna da girman shimfiɗin sannan kuma ya ambaci 'ya'yan itace a cikin gidan aljanna to sai yace fi hinna a cikin gidan aljanna akwai qasiratu tarfi ka karanta ko qasiratu tarfi wato wasu mata ne waɗanda suke masu takaita su a bisa mazajensu kawai bai ambaci sunan matan ba sai ya ambaci sifa na matan wato fihinna nisa'un qasiratu tarhi cikin gidan aljanna akwai mata waɗanda su ya takaita ne bisa mazajen su kawai da wannan Allah ya ba musu wannan ya gwada cewa idan mutum ya auri mace ya kasance kuma tana kallon mazaje a waje to wannan mata akwai matsala rabuwa da ita ke fi alheri kwarai da gaske sannan kuma akwai layan wannan ya gwada duk daɗin gida da kimfiɗa idan babu mace kuma kirme ne a kai hausawa sun yi gaskiya amin kwarai da gaskiya hausawa sun yi gaskiya duk gidan da yake ya haɗu gaba ne inda ya babu mace a cikin gidan shirme ne saboda Allah Ta baraka Wata'ala ya sanya su sune masu rike gida sune masu gyara gida kai namiji ba aikinka ba ne. ko waɗanda ake ɗibansu suke suke shara suke menene da abin nan karambani ne kawai sun toke wa mata kofofin hanyoyi a wato ayyukansu ne waɗansu ma in man da tsaban ganganci da boko da humanci na jahilcin musulunci ƙwarai da gaske wai sai ka samu mutum yana da gidansa fa da matansa amma wai waɗansu ƙaccin mazaje ne suke gyara masa kimfiɗinsa da yake kwanciya da matansa wawa kawai ɗan boko rai da gaske rai duk ɗan bokon da ya ba da wannan dama wawa ne ba ka da kishi ba yadda za a yi kana da matarka kai ana kiran ka yi wa excellency ko ana kiranta ha excellency ne shimfiɗinka wanda kake kwana kuke kwanciya da ita ita ya kamata ta gyara ba a ɗauko wani ƙato ba a ɗauko wani zoge kawai kana nan ɗan boko bokon shirme kawai ƙwarai da gaske mazunanci bai yadda da wannan ba ba tsari ba ne ba tsari ba ne kamar yadda yake duk gidan da ka yi inda aka ce kana zaune baka da mata yasa ba yadda za yi mai shekara arba'in mai shekara hamsin mai shekara sittin a ce bai da mata dama daman ka auri matan kun shafu da ita Allah ya mata rasuwa to wani zai iya ce shi ba zai aure ba wannan ba hana ka ba amma sai dai akwai abin tausayi duk da haka akwai abin tausayi saboda zama kaɗaikin da za ka yi ta yi ko da zaman da za a yi hira masu tsebe maka kewa babu yayanka ba za su yi ta zama tare da kai ba idan kana da yaya mata suna gidajen mazajensu idan kana da yaya maza kuma kowa ya je neman abinci waye zai ta zama da kai 24 hours inda ya ba lalura kake da ita ba wani katon yaronka ne zai kwana da kai alaki daya ai babu wanda zai kwana da kai alaki daya lokacin da ka zo kana cin abinci ana ko da abincin ya ki shiga in mata suna maka taɗi wucewa zai yi to babu kana zo na kai kadai wannan ban zo kanku ku ba telas ba saboda ku ba ku kai ma a yi magana da ku ba da ba ku cikin tsari Allah ya taimake mu saboda haka al'imam ibn kafir a jamashiki rahimahullahu ta'ala ya ce bayan an ambaci shimfiɗu lafiyayyu ga 'ya'yan itace nau'i iri daban-daban su ma lafiyayyu wannan yana gwada akwai fara binci a gidan aljanna ba sai an kwala muka ba saboda ko a nan duniya in ka ji mutum ya ce a samo lemo da ayaba to ya ce ya koshi ne kai kana talaka ina ruwanka da lemo da ayaba yanzu kai dan agaji na jin ba domin azumi ba mahala da ba za ka sai ka daɗe sai kai wata guda baka sha lemo ba ko ba haka bane kuma duk gidan da ka je zo kawo maka kayan lemo kai ba damuwan damuwanka bane a kawo maka kayan lemo za ka dubi abincin da za a kawo maka ne shinkafa da wake da nama ko shinkafa da wake da miya da ainihin farfesun kaji a gefe ko kuma a kawo ai wanda ya ya koki shine yake dorawa da kayan marmari ko ba haka bane kuma saboda tsaban mutane yanzu ba sa son wahala ba sa son su tofar da wani abu shine aka samu injunan da suke matsewa a tafsirin da na yi jiya ne ko shekaran jiya na yi magana na ce rake ana akwai ruwan rake na gwangwani da menene eh Eh, jiya ne ko to ai ina komawa aha kukuwa ai ba za ku ci moriyar taɗe ba eh, wato abin da ya ban mamaki bayan na koma na ɗankinsa da na kunna waya na sanya data sai ga ambasadan najeriya na switzerland sun da yake dan bauchi ne ambasada babu madugu sai ya turo mini ga kwafi amma su a can ne ba najeriya ba dun da ko kuna so in yi bayani cewa to da na koma gida sai wani ya kawo mini sadaka to ba an da kawo sadaka yawa ba wanda ya kawo sadaka ni dai har yanzu ban san ruwan rake ma a cikin gwangwani ba eh, shi kine sai ya turo mini hoton daga kasan da yake suke yana sauraron mulayi saboda haka ki yasa sai ya ɗauko min hoton sample ɗin sai ya turo mini can nisan duniya shine ne kuma comment dina da dama kun dubi kasan za ku ga yadda kuka san irin farko farkon damana damana ta ki gaba ta yi nausa ba su duk azumin da ake nan ba sa jin azumin nan akwai kasashe da yawa duk azumin da ake da nan ba su da rana in aka ce ai azumi awa 24 za su yi kuma abincinsu yana kama ciki ba irin namu ba yanzu da yamma za ka ci masara an an jima ma sha biyu za ka ci masara da asuba ma idan ka zo su za ka ci masara zuwa da rana sai ka ji yadda ka san an sace maka abin da ke cikin cikinka ko mutane ba su bismillah ko ba su godiya wa Allah ko ba su haduwa wajen da za su ci abinci domin cin abinci mutum ɗaya ma matsala ne kwarai da gaske waɗannan suna daga cikin hanyoyin da ana kiyaye su to abincin da ka ci zai zamo mai albarka to kun ga mutumin da ya ce ya ƙoshi aiki ne zai nemi ruwan da ke dora kai ko abinda masu ke faɗa shi ne duk ƙoshin da ka yi a da lokacin babu irin waɗannan su fanta su abinnan lokacin lakafe su tritop da sauran makamantansu da su lakasera na kwanan nan a da idan ka ci abinci cikin ka takure to samu kawai mai sai da rake ka samu wata 'yar karamar sandar rake idan ka kya zuwa wani lokaci zaka ji cikinka ya fada bayan sinadaran da yake da su masu amfani abin da sa na kawo wannan bayani ina son gwada mana cewa duk inda ka ji an yi maganan ƴaƴan itace akwai abinci abinci kuma irin wanda ka zaba sai wanda ka zaba ko sai ya kasance ga gida nan an yi shi lafiyayye mai yiwa ma gidan sama ne an yi shimfiɗu iri daban-daban ga abinci iri daban-daban ga kayan marmari iri daban-daban amma mai gidan shi kaɗansa ne gwabro ne bai da mata ai babu daɗi rabi da rabi ne lalle abinda hausa suka ce idan babu kuku mata babu gida in kuma kun yi yawa gida ya ɓaci warai da gaske don idan suka yi yawa ba sa musu ido ba to wata rana farraka gidan za su yi in ba a yi sa'a ba mai gidan a masallaci zai kwana ai ba abin mamaki ba ne annabi ma ya kwana a masallaci kuma mata ne suka saki kwanan masallaci sai da ya kwana 29 a masallaci daman da suka bata masa rai ce na yi alkawari sai na yi wata guda bai shigo wajenku ba sai koma masallaci sahabai suka ce ka mu da matan nan maganin su za mu yi za mu murkusa su aka ce a yanzu idan matan alaran tana rikici da ke ko matansa suna rikici da ke ai bayan da za a yi don gina limaminsa kawai kike na sayan dauki bulala jiyan ta su. idan alaran mama ya ganni ya haƙura to inda na ci gaba da yi shi kuma zai dawo kai na. sai dai a raba masallacin to ba haka ake yi ba sai ka zaya ka fahimta ka saurari yadda abin yake ka sasanta da magana domin duk mutumin da ya auri mace har suka zauna wata da watanni shekara da shekaru to ko iyayensu ne in za su shiga tsakanin su yi nan yin wallahi wata rana sai ka ɗauki mataki a kanta ka ce ki dawo gida wannan fai na faɗan babanta ba fa yayanta ba mai karambani babanta zai ce ki dawo gida sai ta dawo gida ta yi wata ɗaya wata biyu sai ta zo ta fashe masa da kuka ta ce yana son koma dakina kaga duk barazanansa ya tafi a fayu warai da gaske to shi yasa aka ambata mana cewa fihin na kasira su tsarfi amma matan da suke zaune cikin gidan aljanna wanda za su tsaya ka zama mata ne masu mutunci ya sa aka yi musu sifa da kasiratu tarfi kasiratu tarfi tarfi shine kiftawa gefe tar kes na ido saboda aka bambance su sukuni ne kawai da fataha to waɗannan mata da aka ambace su a nan gazidatun an gaire azwajihinna ba ruwansu da mazajen da ba nasu ba fala ya raina kayan fil jannati ahsana min azwajihinna su ba sa ganin wanda yafi mazajen su kyau a cikin gidan aljanna babu kuma su suka fi yawa a cikin gidan aljanna shi yasa kana da mace a nan duniya ma ta bata maka rai in kai dan aljanna ne to matan ka na hurul ain a cikin gidan aljanna za su ce kai wa wuya qatalakillah sai matar ka ta gida za su ce wa wuya ya daga nan Allah ranki. bawan Allah ne zaki masa haka wanda ya yi kusa ya rabu da ke ya zo wajenmu kun da mata suna jin wannan da wannan yadda suke yi wa mazajensu za su rage sun mata sai Allah inna kai da kunna azimu to gara mu takaita tun da gidajenmu yana kusa na'am sannan yana daga cikin kyawawan sifofi na waɗannan mata na gidan aljanna lam yatmis sun insun qablahum wala jan ka karanta ko wani dan adam bai shafe su ba bi ma'ana ta hanyar zina lalata ko kuma ta hanyar aure wannan ya gwada ba zaurawa bane balle wani aljanu ba su aure aljanu ba babu shafan aljanu sun kusa akwai aljanun da suke zuwa su auri 'yan mata a cikin mutane karfi da yaji yayi ta fama to su waɗannan matan gidan aljanna masu tsarki ne ba su da shafan aljanu sannan ba su taɓa lalata ba kuma ba zaurawa ba ne duk malamai suna fassarawa da wannan to wannan ke yake gwada ake idan mutum zai aure zai yi aure ya auri budurwa ya fi auri bazaura ya ce a'a ina jin wanda ya ce a'a ya taɓa yi ne shi bazaura ya wura kasan wanda ya auri bazaura ba zai ce a'a ba amma lam Smith kunna in sun kabla kun ja korewa fa aka ya ka kawo kuma na kira in sun na kira ne janun ma na kira ne lam yatmithunna in ka ga lam yana kidan fi'ili mudari'i ne kuma yana gwada aikin bai yi ba shine lam yatmithunna insun qablahum wala jan kafin waɗannan mazaje ba wanda ya taba taba su duk da kasancewa auren bazaura akwai babin auren bazaura idan kana son a shirya maka gida ka kwana biyu baka yi aure ba to ka fara da bazaura sai dai ka sani in baka taba yin aure ba bazauran da ka auro din nan tafi ka wayo don ta samu training din wani gida kai ko baka samu training din komai ba sai na waje sannan kuma hadisi abin da yace yace ko aure ɗan mata daga cikin sifofin da annabi ya yaba ya ce su idan ɗan kaɗan idan ka ba su suna haƙura amma ba zaura duk abin da ka mata idan bai kai na wancan tsohon mijin ba wata rana za ta maka biya sai ta nuna maka sannan kuma lokacin da wani ya zo ya faɗa ma annabi cewa ga shi ya yi aure mai annabi ya ce halla kiran sai ya yi sai ka auri yarinya saboda ko da tsoho ne idan ya auri yarinya to ba ya sa'a bai ta tana shekara 25 ko 30 shi yana shekara 65 ya yi ritaya ya dawo masallaci ku dauka da wani nake yi to in ya aure yar kara 25 ko 30 wallahi duk rashin lafiyan da yake fama da shi na hawan jini da suga da menene wata ran da daddare sai ta sa shi rawa kuma zai to ai kaga ta motsa jikinsa ko ba komai ta sa shi ya motsa jiki wanda zai taimaka masa wajen samun lafiya don idan ba a samu masu sanya su su motsa jiki ba tsufa zai karasa su yasa annabi ya ce hallabit karanto la'ibuha wa to la'ibu to sai dai kuma mazalla da bazaura ya fara shi ma yana da falalansa daban in akwai wani dalili mai karfi sai ka fara da bazaura in akwai wani dalili mai karfi an koro ta daga wani gida sai kuma sai karbe ta hannu biyu amma dai ka kwana da sanin duk abin da ka mata in bai kai wancan ba wata rana sai ta motsa yasa matan gidan aljanna ba haka suke ba lam yasmithunna insun qablahum wala jar wani dan adam bai taba kafansu ba balle wani aljani wa hadhihi aidan min al-adillati ala dukhul mu'min al-jinn al-janna duk abubuwan da muke karantawa suna gwada cewa Aljannu ma suna za su shiga aljanna kuma su ma suna da matayensu shi yasa Allah ta'ala ya sifanta waɗannan mata ya har ila yau bayan ya ce qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan sai yace me كأنهن الياقوت والمرجان نعم وانا تشبيه مرسل مجمل أما وتقدير كأنهن الياقوت suna cewa safa'a. وكأنهن المرجان ضياء kai ka ce waɗannan mata na gidan aljanna ya kuti ne da marjani Kunga mutanenmu na nan problem ɗin da suke samu na yanzu ya kuti da marjani wani bai sani ba ko bayani aka yi ba zai iya ganewa ba zinare ma da yake fada bai taba gani ba yanzu an ce ga zinare bai bai taba ganin zinare ba to wane ne yake da agogon azurfa wane ne mai zoben azurfa ni na hango na tagulla tagulla ma yana jin dalma ne ko na ga kana daga hannu mai maganin kurame kana da zinare ne ko azurfa amma na ga agogonka yana keke kamar azurfa ko fenti ne kawai aka yi wannan ne azurfa eh, kawo mu gani karbo ne bi ka ya buge ka yanzu kaga wannan ai kaga yadda yake da kyalkyali za a ganki kaman wani dalma ne ko menene yana da dan kyalkyali wannan ne azurfa to kaga gol kuma ya fi balle a ce lu'lu'u balle a ce yaqutu balle a ce marjani Allah tabaraka wata'ala ya sifanta ‘yan matan aljanna matan aljanna wajen kyawunsu da zaman lafiyansu da ya kuti da marjani yanzu kowane yadda ka gaishe ke kyalkyali za ka so a ce naka ne domin da ya kawo shi wani baki kirin ana daga wani zai ce da Allah a jefar da shi. amma daga ganinsa za ga kana sha'awansa ma saboda azurfa ne Eh, ku ba da ke kasa-kasa karkasa a hannunka na gani kar wani ya bi ka ya kwace to haka Allah ta'ala ya sifanta su kala adadin min al'ulama da yawa daga cikin malamai suke suna cewa ka annahunna liyaqutu wal marjan mata ne masu tsafta a cikin gidan aljanna fes-fes suke ba kazamai ba wani lokaci zai ga mata da suke zaune ko wanka ba sa yi mace kuma idan ba ta yi wanka ba ta jima dumama take yi to namiji ma yake dumama ko da yake a tsarin musulunci kana mai gida a sati an ce ka yi wanka sau daya wanda za ka je masallacin juma'a amma idan mutum yana aikin wahala yana gumi dole sai ya yi wanka akai-akai saboda yana daga cikin sifofi na ainihin tsafta shine a rinka yin wanka a shafa mai mai kyau sannan a sanya turare mai kyau saboda haka ku mazaje wannan yana kanku ne mace fa ba ita za ta saya da kudinta ba mutane da yawa da yake cefa ne ya sa su a gaba ki ya sa su kamanta da wannan bangare amma dai hakki ne na mata inda har za su za su sa mai kyau kai za ka saya za su ci mai kyau kai za ka saya za su shafa mai kyau kai za ka saya za su fesa mai kyau kai za ka saya su zauna cikin mai kyau kai za ka saya sannan su yi rayuwa mai kyau kai za ka yi muku tanadi ba haka ba sai Allah ya tambaye ka sai Allah ya tambaye ka amma da yake waɗannan su mata ne na aljanna wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya tsara su su zubin su daban ne amma matan duniya ma suna kwatanta kwatankwacin irin nasu domin a samu zaman lafiya wani ya taba tambaya ya ce a cikin gidan aljanna maza ne suka fi yawa ko mata ba zai ba mu amsa eh ga hadisi nan amma ba zai yi mu karanta hadisin ba saboda haka waɗannan sifofi sai Allah ya ce fa biya yi ala ya kuma tukazziban da wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku ya ku mutane da aljanu kuke karyatawa saboda haka ku yi da'a wa Allah domin ku samu wannan gidan aljanna kuma aljannan da idan kun shige ta za ku dawoma har abada aljanna kuma ana samu ne ga duk wanda ya bi karantarwar Allah ya bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna amfani da wannan dama muna marabtan kwamiti na wa'azi na karamar hukumar bauchi karkashin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna waɗanda suka kawo mana ziyara sun saba suna kawo mana ziyara akwai malam bala muhammad wanda yake deputy chairman da malam adamu abubakar jahu wanda yake memba da malam adamu usman wanda yake memba da malam abdullahi abubakar shi ma memba da malam jabir ai aliyu shi ma memba da malam shehu muhammad lere shima memba amma malam shehu yana wajen tafsiri tafsirin ba da dare ke ba na malam shehu malam shehu ya zo ne na lauka da daddare bayan ishayi. malam buhari abdullahi kani buhari sautu sunna a to ai muna tare da shi shi ma memba waɗannan sun kawo mana ziyara ne domin su halarci wannan waje ko da yake na riga na cinye lokacin ina ganin za a yi haƙuri da jawabi saboda ba zai samu shiga cikin abin nan ba muna fata Allah ta'ala ya saka muku da alheri subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh